mata filin mata masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar mahara studio kalangu mai lakanin filin mata Shirin filin mata wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban da suka shahi rayuwar ɗiya mata ta yau da kullum. Ku samu shirin na filin mata kamar sauran shirye-shiryen studio Kalangu ta hanyar gidajen radio a bukar fulɗar studio Kalangu a faɗin ƙasar Nijar a cikin jihohi guda takwas na ƙasa. A mai ku sami su Alternative FM da Challenge FM da kuma Scoot FM da Kwara sai kuma kan shafin yanar gizo da Facebook da kuma kan WhatsApp. Shirin filin mata na yau zai mai da hankali kan batun rashin zuwan iya mata a gidajen asibiti dalilin cutar coronavirus. Menene abun yi da a samu fita kan wannan al'amarin? Tun dai lokacin da cutar coronavirus ta bullo a kasar Niger a ranar 19 ga watan Mars na shekara 2020, cutar sai ci gaba da yaduwa take yi a fadin ƙasar. domin yaƙi da bazur annobar hukumomi sun ɗauki wasu ƙwararrun matakai wanda suka hada da wanke hannuwa da ruwa da sabulu saka takunkumi kiyaye ta tazarar metar ɗaya tsakanin juna zamnawa gida ko kuma kiyaye huta sai tare da ƙwararrar hujja da sauransu duk da wannan matakan da hukumomin suka ɗauka tsoro da fargaba karuwa yake yi a zukatan al'umma yasa al'umma ke ja da baya a bangaren zuwa gidajen asibiti musamman ma a cikin jihohi inda cutar ta ke ci gaba da yaduwa To domin sanin takamaimai kalubalen da ke tattare da rashin zuwan mata gidajen asibiti dalilin wannan cutar ta COVID-19 ya samu ka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio Kalango da uwar gidan Hashimu Amina shugabar kungiyar 'yan jarida a fannin kiwon lafiya. Barka ko dai su Aisha. Muna tare da shugaban asibiti na komin ta uku Dr. Habu Abdurrahman. Barka da zuwa. Barka madam. bakin mun gwada karbi goron gayyata na muhawara ta studio kalangu mai likanin filin mata ni hawa usman nake muku lale marhabi madalla mu soma muhawarar mu tare da ku dr habu abdurrahman na asibiti kuminta uku shin ko za ku mana tsokaci wani irin tsokaci zuku muna dangance da wannan cuta ta coronavirus to a gaskiya eh, kamar da ke faɗa hawa wannan cuta ta covid-19 ko ake ce ma coronavirus ta wani zamanin ta samu mutane cuta ce wadda ta razana al'umma gaba ɗaya kai hatta ma'ikanta da shugabannin eh, siyasar eh, cigaban al'umma a cikin wanga yanayi ne an ka halarci wasu matakai da gwamnati ya ɗauka wanda na a kiyaye da yaɗuwar wannan cuta. kamar duka ka kawo zancensu na kamar eh, sa sarari wurin zama tsakanin da mutum da mutum a sa sararin kamar mita guda da kamar eh, abubuwa na wanke hannu a da yaushe da kariya ta eh, sa wani takunkumi saboda kare yaɗuwa wani cuta ko kamuwa ta mm-hmm. to eh, cuta ce wadda dai eh, ta bayyana a duniya gaba ɗaya nan da 'yan watanni eh, hudu ko biyar shida sun ka huce a cikin ƙasar china kuma abin da ya ba mutane tsoro wannan cuta ainihin yaduwar da take yi kamar tana yaduwar gaggawa yaduwar da take da kwai a cikin al'umma shine in aka ɗauki kamar misali a lokacin ta bayyana a cana eh, zuwa eh, nan mu na afirka ta sa abin da ya sa wata uku kacal ne ta ɗauka wani abin ya ba mutane tsoro sosai kuma eh, tana tare da wasu matsaloli wanda idan ba a yi maza aka ɗauki matakai su kansu ba suna iya kaiwa ga sarwanta rayuwa to shi yasa duka wannan abubuwa ne wanda gwamnatoci suka ɗauki eh, maza masu matakai saboda a samu a kiyaye al'umma kuma a kiyaye da yaɗuwar wani cuta saboda ta rage to ga wannan tahiya ce kuma lokaci ta sa fargaba mutum da kowa da kowa samu ya samu wannan fargabar ya zama tuma ko da zuwa gir likita ma ya zama tuma mutane kamar eh, mutane suna shakka suna shakka zuwa gir likita saboda ana tsoron yayin da ake huta a je a zo wurin cuɗi wannan a samu a gamu da wannan cuta mhm. to duk sai kawo eh, wani tsoro da wani eh, fargaba zuwa ga gidan likita abin da ya rage ma mutane kuzari zuwa ga neman eh, ko kuma wasu abubuwa na kamar karo ko kuma wani neman tsari da ake yi a gidan likita ko kuma zuwa shan magani ma zama in ba lalle lalle ba mutum ya galabaita ne ba da wuya mutum ya samu ta yi eh, zuwa ga wannan <laughs> kamar a takaice kuna iya ku gabatar muna da asibitin naku eh, mu eh, muna ina kula da gunduma ta ta uku ta nan garin ahira garin birnin yamai to tana dauke da gidan likita guda goma gida goma wanda a cikinsu akwai manya-manya da sai kula duka abin da ke shahida kiwon lahiya ta jama'a ta cikin kwamin mai turwa. Eh, muna shugabanta ta ne kuma duk wani abubuwa da yake take kamar na kiwon lahiya ko na eh, kariya a game da lahiya da wasu eh, kamar matakai da ake mutane suka ake ɗauka saboda a tabbatar da ƙoshin lahiya ga jama'a mm-hmm. wannan da shine aikin kuma da kula ma da yadda gidadotoci suke ta da aikansu a yadda tsarin da gwamnati ya tsira musu duka wannan shine wannan aiki da muke muna yi a cikin gundumar ta na mai uku madalla Dr. habu mun sake dawowa kanku mu koma wajen ku wato shugabar kungiyar yan jarida a fannin kiwon lahiya malama amina hashimu shin a matsayin ku na ma'aikacin kafofin yada labarai wani irin kokari ne kuke kawowa don wayar da kan mata su rinka zuwa asibiti a gaskiya dai kokarin wannan game in nace miki mun yi shi wannan kirki sai in ce na yi karya ko ba gaskiya ba gaskiya shi abin da kai shi kake hudi ka ci ka aikata ko ba kai ba me ya kamata mu yi kokarin bas kamata ya ki tambaye wani irin kokari kamata ku yanzu ku kama mhm. in ji tukwano wanda kuka yi kahin muka yi ah, wanda wanda muka yi kahin waga cuta ta zo ne mhm. kenan ai yanzu a lokacin cutar in na ce miki ga abin da muka yi a game da mu gargaɗi mutane su je likita na miki ƙarya ko ba gaskiya ba faske mu ma da kanmu sai daga baya muka gano da cewa da wannan cuta saboda Allah saboda annabi ta kawo fargaba sosai mhm. ba game da mata masu rashin lahiya ko wani abin gaba game da kowa da kowa ma mutum mai kowane irin cuta zanda akwai wasu rayuwar su duniya cuta ce kullum suna bisa hanyar likita wannan abu ya kawo matsala gare saboda sun tsoron suka kara masu zauna gida su mutu da tsohon cutar da ke gare su da su su dauko wata cuta sabuwa da ake tana kashe nan da nan da nan wannan matsala an same ta saboda mi saboda ba a dauki matakan cewa da ba da a gargadi mutane da cewa da wannan cuta wadda kuka gani sabuwa ba ta hana ku masu tsohon cuta ku ta ku nemi magungunan ku ga mm-hmm. kariyar da aka muku ba a samu aka musu gargadi na kirki suka gane su ko da suka ji an ce ga cuta shi kenan kuwa sai ta gudun gidajen likitoci kana ga mutane ma gudan suna suke gudun juna suke bale gidan likita kin gani ko tunda da aka zo da farin cuta da ta shigo maimakin da aka zo cuta ta shigo eh ai an zo a yaƙi da cuta to duk hankali sai koma ga yaƙi da cuta wannan mai shirin shigowa ai kokari kar ta zo ko ko ai kokari a rabu da ita ko ko ai kokari kar ta kama mutane to na aka mai da hankali sai aka mai da an kamance da cewa da a ah, ai akwai wasu wanda dama ba su da lahiya gidan likita na ya zama musu kamar ita ce rayuwarsu su ma ya kamata a ɗauki matakin kare musu hakinsu domin su je su amsu hakkinsu da ke can gidan likita akwai mata masu juna biyu wanda ya kamata su su yi awo wannan awo ya zama to kamar shine rayuwarsu da su da ɗiyansu tun ana awo ake sanin mace tana lahiya ko ba ta lahiya ɗanta yana lahiya ko ba da lahiya in ba haka suna cikin babban haɗari mhm. shi ma ya kamata a jawo hankalinsu cewa da wannan cuta bai kamata hana ku kuje ku nemi hakkin gidan likita ba don akwai matakai wanda an ka ɗauka don a kare ku ku da ya to dole ne sai an muku kuma lokaci ne wanda ba wani abu a ce ku jira babu jira mhm. mace mai awo ba ta da jira mai ciki ba ta da jira game da lafiyar jikinta akwai shaushawa lokaci ke gare ta ka kai ɗanka ai mishi shaushawa wani bi awo ma duk yana iya haƙuri amma shaushawa ita ba ta haƙuri mhm. tunda lokaci ce gare ta shi ma duk abubuwa ne wannan yadda ya kamata a ce to tunda ana na ana yaƙi cutar kar ta shigo mhm. ko ko ta shigo kar ta yadu to a yakin cewa da waɗanda a kare musu hakkin su cewa da kada ku zamna gida kuna da eh, eh, akwai an yi muku kariya wadda za ta ba ku incin ku je ku samu hakkin ku mhm. kada ku yarda ku zamna wata matsala ta same ku to sai aka mance da wannan to yanzu mai me kuke shirin yi wajen wayar musu da kan tunda ba ku riga ku kai ba a gaban me kuke so ku menene muke shirin yi ɗaya mhm. <laughs> to mu ayi ba namu bane ba mhm. a matsayin ku na kafofin yada labarai a matsayin mu na kafofin da ku isarin mata a matsayin mu na kafofin yada labarai wanda suke a fannin kiwon lafiya wanda muke a fannin kiwon lafiya mhm. suna nan suna yi duka radio tele da ka buɗa kana ganin suna yin rahoton ne a game da mutane ba su zuwa likita suna waye ma mutane kanu da ba daidai ba ne ba akwai abin da matakan da an ka ɗauka wanda an ka tsare su wanda za a tsare musu haƙƙinsu yawanci duk radio ko tele kika saurara kin shi akwai radio ko tele ga ini ɗaya ko biyu ko uku yau ga kunan kuma ai kuna yi ai duk cikin wannan fannin ne saboda mu waye ma mutane kai cewa da ko je likita babu matsala tsare ake da ku a kare muku hakkin ku ka gani ko don ku wannan aiki yan jarida suna yi kai da ƙawahuwa ba su taɓa tsaya ba kuma duk hamma da wannan gargaɗin kamun abin da wanda aka samu da wanda ba a samu ba wallahi wallahi babu radio ko tele da zaki buɗa wanda zaki ganin ba a ɗauki wani matakin cewa da bari a waye ma mutane kai ba mm-hmm, mm-hmm. ka gani ko to yanzu kamar a bangaren hukumomi na kiwon lahiya shin akwai wata alaka tsakanin ku ta yadda za ku yi aiki hannu da hannu don jawo hankulan mutane su mai da hankali kan zuwa gidajen asibiti. To a gaskiya daga yanzu halaka nan dai sai in ce miki baba tun da basu ce mu yi musu ba amma mu muna yi akan nauyin da muka ga dama muka azama kanmu. Mm-hmm. Me su basu kira mu ba suka ce mu a ga matsala nan ta kunno kai. Mu zo mu taru mu taushe wannan matsala ita ce ta mi ya kamata a gargadi mutane da maza da mata. Gaba ɗaya gidan likita ba an rike ta bane ba. sai masu wannan cuta likita tana nan buɗe wanda aka saba ma magani je amso maganin shi wanda aka saba ma awo aka saba ma awo je yi awon shi wanda taje je ta saba eh, eh, eh, awon cikin ta je ta yi awon cikin ta wanda ta je ta saba kai danta shaushawa ta je ta yi ma ɗanta shaushawa kenan wannan abu shine kamata mu gama ƙarfi da ƙarfi tare da shi ministar da lasante minister da lasante a gargadin mutane domin a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka kan kuma abin ita ga alluba a bata kashi kuma ta alluba ta taso daga baya madalla mun sakewa dawowa kanku shin ganin cewar wannan cutar ta bayyana a birnin yamai shin mata suna zuwa gidan likita kamar yadda suka saba dr abu abdurrahman eh, to lalle wagga tambaya da hinka yi tana da muhimmanci sosai eh, a karamin da mun kai mun gano cewa lalle kai zuwa gidan likita ga mata ya rage duk da matakan da su gidotoci sun ka ɗauka saboda a sauƙaƙe ma mutane eh, eh, rigakafi ko kuma eh, tsaro na kiwon su duk da wannan akwai wani gajen fahimta da aka samu daga wajen al'umma masu aiki da gida likita mm-hmm. in ka lura wani lokaci kamar muka ɗauki wani ƙaramin takadiri a bara a wanga zamanin tsakanin watan mars watan mars na wata uku na shekara da zuwa war haka a wani eh, karamin lissafi da mun kai kamar eh, a wajen namu kamar eh, an samu mutum kamar kashi 63 hakan ga da sun kai zo gidan likita neman daukaci bus dari sun ka zo neman daukaci amma da muka buga shi a wannan shekara ta 2020 a lokacin da wannan zamanin na eh, cuta ta matso sai zamanto da mun haɗu da mutum kashi 39 da 'yan kanu hakan ga kusan 40 da hakan ga mhm. bisa ɗari wanda suka zo girgita ga an samu raguwa sosai ma yadda mutane suke halatta zuwa girgita ta kuma wannan abin ma ba ma diba shi ga al'umma gaba ɗaya aka diba shi ba ma tsaya aka hasibi wajen harkar mata ko yara masu neman eh, kai da sauransu mhm. to gaskiya ka yi ga cuta ta eh, covid-19 ta zo ta kawo matsala mutane sosai ma ta kawo rudani ma ne ta kawo saboda su kansu likitocin da eh, al'umma ana shakkun juna yanka kan ji a cikin yanayin da muke ciki mhm. wanga lokaci yanzu akwai wasu mata waɗanda suka zaɓi su ba yara magani a gida maimakon su kai su asibiti shin wani irin hatsari ne ke tattare da su da su da yau wannan ai duka koko da ake na azo likita da a kiyaye da wannan kin ne duk rikicin da ake na a nemo mutane a jawo hankali mutane su zo gidan likita a'a dan a kiyaye da amfani da magani a gida wanda ba tare da ka'ida ba wanda ba tare da likita ya rubuta shi ba shine ake wani rikicin sosai akwai hatsari inda babu hatsari ba a cewa kada a yi shi Eh, hatsarin shi ne eh, wanda shi ma maganin da za ka ba yaranka ba san cutar yaranka ba ba san maganin cutar ba mm-hmm. kuma ba san halin inda za ka nemo maganin ba mm-hmm. kuma maganin ba san halin ko iri ba ne ba shi da a baka shi ba san ba ka'ida shan maganin wani yane take a yau za ka sha shi a eh, awa na ko kuma lokaci sau nawa za ka sha shi a wuni ko mm-hmm. kuma iya adadin da za ka yi doka in yan kwaya ne ko kuma yan gari ne ko yan siro ne ya adana za ka ka ba yaro ya sha duka wannan duka wannan baka san shi ba mhm. kenan ya zama to kenan ana ta cikin duhu ne eh, matsala ce tunda su duka wani maganin da ake amfani da su eh, ba abubuwa bane wanda ba su da eh, illa a jikin adam a'a in dan suka yi yawa a jikin adam suna kawo illa suna kawo matsala sosai saboda suna gurbata yanayin tsarin tahiyar jikin adam yake shi sa ai likita shi in ya tashi yana iya ƙa'ida ya ce a wanga magani ga adadin za ka shi a wuni kuma ga kamar in kwaya ce daga in nawa za ka ɗauka a wuni ka sha ko kuma ɗauka nawa za ka ɗauka ka sha a cikin wuni ko kuma in siro ne za a ba yaro mhm. hallo kamar eh, koshiya nawa ko kuma eh, rabin koshiya nawa za a ba shi a wuni sau nawa za a ba shi duka wani a cikin lissafin wannan ne ake ta yi banda shi kuma hallo maganin ma da za a rubuta maka zai rubuta maka magani wanda ke ta tabbatkin eh, kiyayewa saboda mi yanzu in ka ta ka ta in rubuta ma magani zai ce ka ta farmasi ka je ka nemi magani kuma a farmasi mhm. da laifin gwamnati an sayi magani an san da wurare ne wanda sun karanci eh, sarrafa magani da ajiye shi da sayar da shi da kwatantawa da ba da eh, jawabai biskan harkar magani mhm. ya shi da a ta ajiye eh, gurin mai shago ko mai tebur wanda kuma wani yan tallama wanda magani ya sha rana ya bushe ya dahu ya zama guba a saya ba tare da ka'ida ba a zo a dinga ya dubga yaro sai zamanto wani lokacin kuma an jawo rama wajen neman kiba duka wani abubuwa ne eh, hatsari ne wanda suke tare da shan magani muna nan tare da kai wato dr habu gidan hashimu amina shin ko kun taba samun wani tallafi kamar daga wasu abokan hulɗa don isar da saƙonni na wayar da kai zuwa ga matan su ba da hankali su san muhimmancin zuwa asibitin to a gaskiya mu ba ta wannan fannin ba ma ta kowane fanni ma in na taɓa ce miki ga da ɗauki kuɗi ya ba mu na miki karya. ko da kayan aiki ne ko kayan aiki ba wanda ya taɓa ba mu ya ce mu ku tai ku yi aiki amma kun ba mu taɓa fasa ba ba mu taɓa fasawa ba muna nema dai ga 'yan uwa da abokan arziki paske mu babban karhi mu menene shine cewa da kowace radio kowace tele Allah sai ba mu sa'a cewa da mu je mu ga magabatan radiyoyi da teloli mhm. da jaridodi wanda ake rubutawa mhm. mu nemi mutum guda wanda za mu dora mishi nauyin cewa ya kula da hanyar kiwon lahiya ta cikin gidan da yake masu gidajen radiyoyi da teloli kuma suka ba mu authorization suka ba mu yancin cewa da duk kowace radio muna da phone focal nasara ke cewa phone focal muna da wakili wanda zai zamanto duk yadda za a yi kowace irin cuta ce a dai samu dai dan minti biyar da mutum ko da ya je ya yi rahoto ne ko bayan labaran hausa ko na zabarmanci ko na faranshi ya yi guntun rahoto bisa ga kiwon lahiya domin ya waye mutane kai Allah ya saka mu duka masu gidajen radiyoyi da tele albarka mun gode to babban karhe mu mu babban arzikin mu kenan ne baicin wannan abu da muke yi akan mun yi niyya na taimako babu wanda ya taɓa mu wani abu babu wanda ya taɓa kiran mu da dai sunan can eh, minista na kiyan lahiya ba wanda ce mu ku zo ku amshi ga kuɗi ku je ku waye mutane kai amma sa ta Allah muna waye kai kuma muna cikin yi har abada wannan matsala ma ta cewa da mutane ba su zuwa wallahi wallahi wallahi tun da aka yi lura da haka babu radio ko telan da ba ta yi magana bisa gare shi ba shi ma ne ya ƙara jawo hankalin mahukunta cewa da akwai matsala kin gani ko amma ba ta ba mu kudula ba kuna da yi ne saboda mun yi niyya muna ganin watakila akan muna yan jarida eh, in muka yi magana muka yi magana mu gargaɗi mutane wani abu ne wani babu mai muhimmanci mhm. kuma Allah ya ba mu iko kuma ya ba mu sa'a cewa da duka yan mu sun yi na'am da wannan abu wanda muke tun da taimako ne muke ma kasan mu baki abu da muke gaya muku shine zancen a kira mu a ce mu ku zo ku yan jarida ne mun ba ku miliyan kaza ko jika kaza ku je cikin gidajen radiyoyi ku yi mu gargadi akan kaza akan kaza wallahi ba wanda ta amma kun bamu taba tsaye da abin da muke yi ba mhm. tunda ko game da wannan cuta ma ba wanda ya bamu kudala amma babu inda za ki buɗe radio ko tele wanda baki ga wani dan jarida yana zance bisa ga cuta mhm, mhm, kuma ga kunan wurin anan ma aje yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ku tunda munan wurin anan kalangu mun yi farma mutane da yawa da sunan rezokin a game da cututtuka da yawa domin ku je ko waye ma mutane kano kuma muna fata Allah ya kama mu amin dan su annabi mun gode Dr. Eh, Habu Abdurrahman na asibiti ta wato da'ira ta uku a nasu bangaren mata masu juna biyu su ma suna gudun zuwa awon ciki da kuma awon yara shin wani irin cika na al'amarin zai iya haifarwa a gare su to yadda dai eh, muka ce si an aka ce za a ta yi awo eh, za a ta kina a a cikin eh, lahiyar ita macen da abin take ɗauke da shi mhm. shi ne wannan takamin abin da ake yi a wurin awo na mata masu juna biyu mhm. to idan ba a samu ana zuwa cankin ba sai ka ga a kowane lokaci wanda ita macen ba ta san ba lahiyar ta cika ko kuma abin da take ɗauke da shi in lahiyar ta cika mhm. kenan kaga ana cikin duhu kenan ba a san ba inda aka nufa alhali ko abubuwa ko abubuwa da wanda ake iya maza maza a kawo musu sauki tun kafin su zamanto matsala idan ba a zuwa awon nan da shi kawo haka nan ko da wasu wata matsala aka gani a lokacin da ake zuwa awo shi likita na ba da wasu eh, hanyoyi ko kuma wasu eh, solution ko wasu hanyar fita ta aje a shawo kan wannan matsala da mm-hmm. gaggawa tun kan ta kawo illa ga rayuwar ita macen ko kuma rayuwar ɗan take ɗauke da shi duka wannan eh, matsaloli wanda ake samu idan ba a je wajen awo ba mm-hmm. to shi sa a koda yaushe ake mace in ta zo gurin wannan awo ake ƙara jaddada damar cewa ta ci gaba da zakawa ta ga zuwa da zawwal ya yi yawa kuma ta ga wahalar yin shi a'a mm-hmm. idan uh, duk kowa yana fatan ubangiji Allah abin da ya bashi arzikin da ya bashi ya sauke shi lafiya kuma ya ga ya rayu cikin koshin lafiya har wuta shi sa kowa da kowa ke jan hankalin su da sun zo su yi kokari dai a dinga yi ana zawa dai a dinga zuwa duk lokacin da likita ce a zo a zo a lokacin da likita ce in kaji ka za ka zo in kaji ka zan nan ka zo yawa madalla yanzu kahin mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyin da wasu mata suka bayyana mana kan wani al'amarin na zuwa asibiti da shi wannan ciwo na covid-19 asibiti yanzu ya zama wurin da ma ake tsoron zuwan shi saboda yanzu idan mutum ya je duk sai an wani cashe shi ko wani abu mutum ma yana rashin lahiya yana tsoro ya je sai dai ya je wajen masu kemis ya je ya magani ya sha haka in dai cutar ba ta yi girma tsanani ba ba ma fatar ta zama haka shine dai gaskiya dalilin da yasa kowa yana ma tsoron zuwa saboda in kashe baka san me zai faruwa ba <laughs> wurin awon muka zo awon yara mun yi kusan wata uku saboda matsala ga da an ka samu shi dai na hana mun zakwa sai yanzu da an ka ba da izini mun ka zo wajen awa matsalar cuta ga da ake ga cewa ta coronavirus yanzu kuma an samu sauƙin abu an ce mu zo mu yi awa muna fatan kuma Allah ƙara mu da sauƙin shi Mu sauƙi ne kawai muke nema, gwamnati ta shi tausayin mu. Ciwon nan ya hana mana mahita, a bari su zo su auna mu a gaya lahiyar su take. Wallahi, tara laraba likita rendezvous na na tayya likita. abin da ya hana ni tayya saboda zancen wannan tututtuka da ake zance wallahi duk na hirgita tsoro ya kama ni ga nan ina zama na tiran mercredi ya kamata in koma abu amma ni dai ga nan ina hirgice bisa ga cututtuka kana gudun dan uwanka dan uwanka na gudun ka awon ciki na zo amma yanzu bakin mutane 20 kawai ake dauka in mun huce mutane 20 duka babu awo a wannan rana saboda cutar nan ne ba a son mutane su yawa na yi yan watanni ina zuwa bani samun awo amma rashin ma'a da ta wuce da muka zo aka ce mu dawo ran litinin sannan ne muka zo kuma koyo bakin mutane ishirin kin aka tsaya. to madalla mun saurari ra'ayoyin wasu mata da suka zo wato gurin awo ko kuma suka kima tahiya kamar da suka bayyana shin wato dr habu me zaka ce muna a game da abin da muka shi da furcin da matan gaske. <laughs> to ai babu wani eh, kwakwanto a ciki kowa ya shi abin da ra'ayin da suka bayyana mm-hmm. kuma lalle kai kamar haka nan kin ne mutane suke lissafi da zuwa gidan likita saboda akwai shakka a cikin zuwa gidan likita sai dai inda aka rago eh, kwalliya sai ka lokacin da aka wanga tsari taso ba a yi maza aka faɗakar da su cewa an ɗauki matakai yadda mutum zai zo gidan likita ba tare da wata matsala ba mhm. duka wannan ne aka samu gaji a cikin tsarin mhm. amma daga baya kuma lokacin da muka farga da haka nan sai mun taso da ban san ba in ya kamata an kawo zancen mai amma kamar ina ganin a cikin tsoron da suke yi eh, lallai higirin likita shi ma ya kawo tashi amsa biskan wannan matsala ta tsoron zuwa gidan likita mhm, a'a wannan ai sake don ka abubuwa ne wanda su a yanda suka gane abin ne mhm. a yanda suka gane abin ne kuma sun ka ce bahaushe ke cewa kamar buri ya kama da mutum tunda a yanda aka kwanta abubuwan kamar haka nan ne mhm. sai dai an samu matsalar fahimta lokacin da aka ce ba a san a taru nan a taru jama'a su taru guri guda lokacin da aka ce mutane tsaya a gidajensu duka ba a huto aka ce mutane a'a ga illa wasu abubuwa wasu ayyuka kuma wani lokaci wanda mutum ya kamata a ce ya huta hutar tashi tana da muhimmanci mhm. ai kuma kun hudu kun ce in ba kamar da takamaiman hujja ba ta kirki mhm. Mhm. mutum ba su kuma zuwa gidan likita zuwa awo zuwa shaushawa zuwa neman magani ai kuma hujja ce wannan to duka wani abubuwa ne wanda mutane ba su lura da shi ba kuma halu ba su ji labarin cewa ba su kansu yan gidan likita sun shirya ma wannan tsari na ka a zo a taru da yawa wannan duka an samu ragowa ne zuwa ga faɗakarwa ba a ma jama'a ba mun sake dawa kan kare wutar habu uwar gida amina mi ra'ayinku a game da furcin da matan gaske eh, babban ra'ayinmu dai shine ne cewa da rashin ganewa rashin ganewa da kuma babban kuskure da an kai wanda da aka zo wannan cuta ta zo sai zaman tudu sai aka haukata bayan a yaƙi da ita Mhm. ba a tuna da wasu abubuwa da ke can baya ba mhm. shine babban matsalar da ta zo amma kuma suna iya gyara maimakon su gyara kuma sai ba su gyara yadda ya kamata ba su masu kula da harkar kiwon lafiya mine gyara wanda ya kamata <laughs> to ni da kake magana ha ban yi magana ba sauraron ka na yau ko dr habu ni ban ce ba ku gyara ba na ce ba ku gyara yadda ya kamata ba paske mine ne gyara wanda ya kamata shine ya kamata a ce gyaran da ya kamata ku yi ta kafofin yada labaru mhm. Baske ina so eh, mutane su gane cewa da shi wa wanda bai makaranta ba, in an ka ce radiyo ya ce ko ga tele an ka jiya. to shi ba wanda isai kare ta abin nan duniya da lahira to maimakon ku bi kafofin yada labaru cewa da kada ku ga wannan cuta akwai ta ku dama wanda ya kamata ku je a kula da ku akwai matakan da aka dauka don a kare ku mhm. to ba abu kafofin rada labaru an kai wannan ba shi ko eh ba kauye da ya ji an ce radio ta ce to shi kenan in karya ma ce shi da ya tabbata ai ya ce ai radio da radio ta hudu shi gare shi gaskiya ne mm-hmm, mm-hmm. in kuma da gaskiya ma ne shi da gaskiyar ma ce da gare shi mm-hmm, to sai su samu wannan hanya sai su warware wannan kamar dan kuskure da an kai sai ba dauki wannan matakai ba to kin shi abin da ya kara kawo cikas kin kenan sai dai a shiga jita-jita tunda ai da wanda suke su matan da jita-jita ne suke shi mhm. ba su ce ga wanda ya ce musu ba ba su ce ga wanda ya gargaɗe su ba jita-jita ne suke aiki da shi jita-jita kuma mai ban tsoro mhm. maimakin su kuma eh, gidan eh, eh, can masu kula da kiyon lahiya su yi unhwani da jita-jita wadda za ta waye wannan jita-jita su kare su tankwara shi sai aka ci gaba wataƙila ko suna waye wasu tsakanin su wadda suke yi me amma in dai na san in kana so ka karya lagon jita-jita hito ga radiyo ko ga talabijin kai magana kuma kai magana ba ga turanci ba mhm. dan ga turanci ba ka faɗagar da kowa mhm. wani abin da ka gaya mishi ma ga turanci ya ma ka sanin shi duk ilimin ka akwai wanda hika wanda ke kallon ka wanda hika gane abin da kake wani mhm. me ga Hausa da zabarmanci wani in baka gaya mishi ba har abada ba zai shi ba to wannan ne nan ne aka yi kuskure in aka zo sun yi ta yan bayanansu amma ni sai in ce sai ba su yi komi ba ga turanci ba ka faɗakar da kowa yanda ya kamata su yi bayanan ne abu su kama ba ya kamata a zo ga hausa ga zabarmanci hausa ga biyu an an ka tsare su ku je likita mata masu ciki eh, masu goyo masu awo masu haihuwa masu naƙuda masu tansiyon masu menene da menene akwai matakan da an ka ɗauka domin a kare muku hakkin ku in kuka je kenan kada ku shi tsoron zuwa likita wannan cuta hanya ta daban ku kuma wanga magani na ku hanyar ka daban magana ga tawa da na faɗi kada aka ta yayyada shi wallahi ba za a samu matsala ba to sai ba a samu wannan abu aka yi shi ko sun yi basi ba ni dai ba an ca basi ba mhm. to ni ba tare da su nike ba ko ba gaskiya ba madalla malama amina shin a cikin a cikin matakan rigakafin cutar ta covid-19 an ce a daina cunkoson jama'a a sa tazara metri ɗaya tsakanin juna shin wannan matakin an kiyaye shi a nan wato bangaren likitar taku dr habu abdurrahman eh lalle kai saboda eh, mu a yadda muka ɗauko ma wannan matsala haka ne muka ɗauka mata shi mhm. eh, kuma cikin duka yadda za a kare lafiyar mutane lallai kan kuma inda ne zan ci kamar na yarda da wani fanni guda na ita madan amina abin ta hudu mhm. ah, na yarda da fanni guda <laughs> na yarda da fanni guda saboda shi gidan likita ina kwanta wuciya ba ma'aikatan gidan likita kaɗai bane suka aiki cikin shi mhm. har da gaba ɗaya duka jama'a ta unguwa ta gari suke sa hannun su cikin aikin gidan likita mhm. in akwai shawara ko akwai wani jan hankali da za a yi da su ake yin ta kenan hanya ce mu garin muke aiki ita kuma banda shi muna tare da mutane wanda su 'yan gari suka zaɓe su saboda su zama su wakilai ko kuma masu ba su labari idan a harkar shan eh, gidan likita ne ya tashi wanda aka zancen relay communautaire banda shi akwai su kungiyoyin jama'a na al'umma wanda suke kawo sa hannunsu cikin aikin ta gidan likita wanda ake zancen comité de santé na, nagari. Mhm. duka wannan mutane ne wanda muke bi ta kansu saboda in bar labari ne ake yi a bar labari in jan hankali ne tunda su mutane wakilai na jama'a an zaɓe su suka zo su aiki kenan idan suka faɗi kenan ya kamata a ce an saurare su eh. sai dai a ce bai isa ba wannan kamar na yarda tunda ba hanyoyi kaɗai waɗannan ba ne kaɗai suke cikin na a kai labari ba kuma akwai hanyoyi wanda suka yi gaggawa na kai labari saboda su mutane sai sun tai an tara mutane a yi ba da labari mutane su gane sana aiki da shi a lauke akwai hanyoyi wanda suke da gaggawa kamar fannin jaridai fannin gidan radio ko talabijin yadda ka faɗa duka wani abubuwa ne wanda ke ganin na muka rago tahiyar wannan duka wannan na yarda ke biskan wannan za nan gaba amma biskan fannin eh, wani matakai da gwamnati ya ɗauka na kamar a rage cinkoso ga inda jama'a suke zamane mhm. da wani eh, wanke hannuwa duka wannan duka likita ya ɗauki matakan wannan saboda mu a wajen mu nan a nan dahirar birnin yamai na uku na eh, tsarin da muka yi shine gurin shan magani ma inda ɗaya ne sai mu raba shi zama uku saboda kowa ya zo a lokacin da ya zo ya samu magani da gaggawa ba tare da ya mm. jima cikin mutane ba ya koma gidan ya mm. koma gidan shi da wuri mm-hmm. kuma ko da shi gidan likita in ka zo ka shi gidan likita sai ka wanke hannunka abin da ka zo da shi gari ka aje shi ana mm-hmm. in ka kare abin da ke a gidan likita in za ka wuta hallo ka wanke hannunka abin da ka duka a gidan likita halu ka aje shi ana kai gaba yanzu duka abubuwa ne wanda eh, an ka ɗauka matakai banda shi su kansu likitocin ma an wayar da kansu biskan eh, eh, sa sarari idan suka ga mutane sun zo suna huta su ci musu a sa lokaci a san sa sarari wurin zama mhm. metar zuwa metar ko metar zuwa metar biyu yadda mutane ba su cinkoso ba su kasa rage wannan kuma ana duk inda ya zamanto da su kan likitocin ana ba su kariya e, ana ba su takunkumi su sa saboda su kiyaye kansu tunda shi likita sai yana lafiya yake wani magani mhm, mhm. kuma banda shi likita shi ke ganin mutane da yawa mutane da su gane shi kenan Eh, hanya ce ta shi likitan ma idan ya kamu yana cikin hatsari kuma yana sa mutane a cikin hatsari saboda shi hanya ce babba ma wadda zai iya yada malatin cikin jama'a idan likita ya kamu wannan ya shigo ya gaisa da shi wannan ya shigo ya gaisa da shi kenan duka daga nan sauran su ma kowa da kowa sai ballu kenan madalla da habu hmm. a ɗazu mun ji tsokacin mata hausa suke cewa idan ka ji ta ka ji ta mabi sau a yanzu kuma sai mu saurari wato dr yakuba dan buzuwa fatima wadda take likitar asibiti wato ta mata ta yantala kan zuwan mata asibiti da kuma wannan cuta ta covid-19 Tunda annoba ga ta fara mata sun rage zuwa ba su zuwa kamar da tunda mutane sun tsorata amma wurin kamar ɗakin aihuwa shi wannan bai rage ba dole in aihuwa ta kama ana zuwa a aihu kenan wannan ba ko baka so dole kana zuwa yaya kuke dan jaro mata su zo likita muna kwatanta musu yadda ya kamata a yi don su tsare kansu da wagga annoba kamar wannan da ake ce ma da ake sa a liƙe huska kuma in an zo kan a shiga cikin ɗakin cikin nan likita sai an wanke hannu da ruwa da sabili kuma in an zo wurin zama ba a cuɗuwa kamar da sai an sa kamar tsakakanin mace da mace sai an sa kamar tsawon metar guda bisa banci to in an yi saura akwai waɗanda ba su samu riba sai mu ce musu su ta yi waje mai kasu taruri guda waɗanda suna karewa sai waɗanda suke waje mu sanyo su ciki hakanan muke yi to waɗanda suka zo sai mu gai musu in suka koma gida suna iya gaima waɗanda ba su zuwa su dinga zuwa likita babu wani matsala me in sun zo tunda in an wanke hannu kuma in ba a cuɗu ba babu wani matsala kuma a sa wannan bavet wanda ke liƙe hanci da baki to ana kwatanta musu kuma in mutum na mutum ya bar sa hannu ya taɓa huskar shi don in ana eh, kwatanta musu wannan duka suna ganewa babu adadi in sun zo duk wadda ta zo ba ta hita sai ta samu ganin likita adadin mu dai lokacin aiki ne ko lokacin aiki yayi ma ba a barin mata a tai a bar su kuma muna kwatanta ma mata muna musu wayewan kai wagga annoba akwai ta kenan duk am da ya kamata mutum ya kare kanshi shi dai ne babban kira da muke ma duka mata da duwa inda suke zuwa likita madalla kun ji ra'ayoyin wasu likitoci guda biyu kenan gidan hashimu amina me zike ce a game da abin da suka bayyana mana babu wani abun za ni faɗi kamar duka wannan abubuwa matakai da suka ɗauka daidai ne kuma haka ya kamata su babban matsalar da aka samu ba su hiddo suka gaya ma duniya ba shine babban matsalar da aka samu tun da kingin wuri ba su hidu ko yanzu kin ma ai da sauka tunda ko yanzu in ka ji mutum bai lafiya sai ka ji mutum ya ce a'a ni ba ni zuwa likita ku taiku ku so mini ma har yanzu fa matsala akwai ta ba babu ta bane ba ga masu cikin da waɗanda ba su da cikin da masu awan da waɗanda ba su awan yanzu ma in kamar macen ka tana da ciki in kai mai hali ne kai ba ka ma zuwa likita ta gwamnati sai dai ka tai ta biya inda kowa ba ya shiga kowa ba ya hita zancen zuwa ta gwamnati ma inda kana, kana da hali bai ma taso ba kin gani ko kenan matsalar ko yanzu akwai ta kenan ko yanzu eh, nasaru ke cewa vomitar ke jami'a ya kamata eh, minista mai kula da kiwon lahiya a ɗauki matakan cewa da za a yi sako na sanar da mutane da ku mata masu cikuna tukuna mm -hmm. da masu goyo mm -hmm. kada ku zamna gida ku kai ɗiyanku likita akwai matakan da aka ɗauka don a kare ku da ku da ɗiyanku ku je ku kare lahiyar ɗiyanku ku masu tsohon cuta wanda ya kamata ku tai adiba ku ko da yaushe wani tansiyon wani diabetes wanda duka rayuwarsu ga hannun likita ke. Mhm. ku ma ku je an ɗauki matakai na a kare ku wannan cuta bata shahe ku ba hanyoyin ku daban hanyoyin masu wannan cuta daban mhm. kuma an ɗauki matakan da ko da akwai cutar wanda za a kare muku lahiya ku wanda ba za ku salim alim yadda kuka shiga lahiya ka za ku yi to lahiya kenan zancen ku zama na gida tunda akwai mutane da yawa da ke mutuwa gida fa akwai mutane da yawa kuma wanda cututtukan sun sun yi kamari babu halin zuwa gidan likita ta biya kuma ana gida zanni sai dai a ta yi kamar yadda yarinya wannan ta ce ta ce kemis mhm. a ta a sha magani da bisa hanya kuma ana ƙara daɗa nauyin cutai tunda yana da illa kuma baka yana da illa tunda baka san da zaka sha ba kuma mhm. kuma ka san da zaka sha dai likita ya kamata ya bi ka ya kwatanta maka ba kai kamata ka ɗauki matakai da kanka ba mhm. kenan ko yanzu ma ana iya aita eh, a samu a ɗan hiddo a ɗan yi mesajoji na kuje ku nemi maganin ku babu matsala mm -hmm. matsala daban ce wa ga cuta daban ce Dr. Rahabu dan tsokaci kaɗan kan abin da abin suka ce sannan kuma a mecece shawararka don ganin cewa mata sun mai da niyya ga zuwa gidajen asibiti da cewa akwai wannan cutar. to ai lallai kai abin suka faɗi wannan gaskiya suka faɗi mhm. a yanda aiki yake tahiye da yanda abu ya kawo barazana ga eh, tahiyar da aikin kiwon lafiya ƙasar wannan. Mhm. duka wannan abin da suka hudi ni eh, ina goyon bayan abin da suka hudi kuma saboda haka nan abin yake eh, sai dai eh, matakan ne yadda ake hudin shi lallai kai ba a samu aka samu wasu kahohi ko wasu hanyoyi yadda za a watsar da su yadda kowa da kowa zai ji saboda a maza maza a shawo kan wannan matsala ta rashin zuwa girgita wannan kamar gaskiya matsala ce kuma muna tsammani nan da 'yan kwanaki ko kuma cikin wanga da muke ciki za a da irin wannan sakonni da ake aikawa saboda mutane a maido hankalinsu zuwa ga zauwa gidan gidan likita neman magani mhm. kuma yi wani laka in ba a gama da 'yan jaridawa da kafofin watsa labarai ba na kusa da kusa saboda su ke iya kaiwa bahaushe ke bala waya bai kai magana nesa ginan mhm. abubuwa ne wanda mutane ne wanda eh, ya kamata eh, a dinga aiki da su hannu da hannu kuma su kansu bu mu rihe musu kofa ba idan suna da bukatun kamar irin wannan eh, ba da labari ko kuma faɗakarwa bisa kan harkar kiwon lafiya duka lokaci mu muna tare da muna kofin suna buɗe suna maraba da su na zo su samu amsoshin tambayoyinsu saboda su masu kawo gudunmawar su zuwa ga eh, kiwon lafiya a ƙasar wannan in ka lura ai saboda shi ma ne sa ga kamar eh, da an ka gayyace mu ga wannan muhawara ta yau mhm. da gudu muka zo saboda mun san da hanyoyi ne wanda muke ab don mu cimma gurin eh, al'umma na a kiyaye lafiyarsu. to madalla dr habu abdurrahman shugaban asibiti wato ta komina da'ira ta uku birnin yamai mun gode uwar gida hashimu mun gode sosai malama amina shugabar kungiyar 'yan jarida wanda suke a fannin kiwon lafiya duka duka ma dai ana muka zo karshen filin wato shirin na filin mata na yau wanda ya mai da hankali kan rashin halartar gidajen asibiti ga mata a wannan lokacin na annobar cutar ta coronavirus amma kahin mu yi sallama da ku sai in barku tare da shirin namu na matso kishi sai kuma wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi sa ki tari haka? In shin dai ba sabuwar cutar nan mai ban tsoro bace gare ki da ake kira coronavirus. kawai mura ce ta dame ni ba wani abu ba gaskiya Allah ya saba covid-19 kin bace <coughs> menene kuma wannan cuta kuma ta covid-19 ka a tai dai wannan cutar ke ta ne cikin wa'annan fina-finan da kike kallo masu ban tsoro yake na yana rikita ki haka <coughs> wai ke cikin wace duniya kike baki san ba coronavirus tana nan tana ta kashe dubannan mutane cikin duniyar nan ba ta ma fara a nan kasar nijar. subhanallah mun shiga uku <coughs> ƙarshen duniya kenan ke aje hankalinki Kin san cewa magabatan ƙasa na ƙoƙarin su sosai na waye kan jama'a a talabijin da rediyo da ke nuna alamomin wannan cutar da kuma hanyoyin kariyarta. <coughs> Ke kuma kin sani nifa sai kawai nake kallo. <coughs> Gora, shawarar da zan baki, ki koma kallon labaru, ba likita ba nake, amma hanyoyi da dama na bi bisa kan wannan cutar zan zana miki kaɗan daga cikinsu. Da gaske? Nifa, <coughs> kawai tari da majina ne ya dame ni ina irin wannan yan majina mai dan ruwa ruwa ita dai ce ta dame ni ba wani abu bane <coughs> naji duk wanda bai jin daɗin jikin shi ko ya kasance da mai ɗauke da cutar covid-19 ya yi kira goma sha biyar ko ɗari da goma sha takwas su sun haɗa miki abun yi in kuma ta kama dole suna ma tashi su zo gunki har gidana <coughs> ni gaskiya ban da kuɗin ɗaukar nauyin wa'annan abubuwan duka Ke baki biyan ko dala. Aha. Wallahi saurara ni dan baki kaɗan daga cikin hanyoyin da ake ta faɗi cikin talabijin da rediyoyi wanda ofishin ministan kiwon lafiya ya umarci mutane da shi. To ina sauraron ki na baki kunnuwa na duka biyu. Alamomin sabuwar cutar nan ta coronavirus ko ko covid-19 su ne tari, zazzabi da kuma wahalar lumfasawa wanda yawanci yakan haifar da mutuwa. Subhanallah ina dai fatan ba a cikin iska take yawo ba. A'a a cewar likitoci ana ɗaukar ƙwayar cutar ce ta hanyar saduwa ta jiki kai tsaye tare da mutumin da ke ɗauke da cutar ta hanyar in mai ɗauke da cutar yayi tari kusan ka ya watsa ma yawun bakin shi. Amma don gujewar yaduwar cutar covid-19 akwai hanyoyi da masana kiwon lafiya suka sa a bi don allah ga ya mini yana da kyau a guji haduwa ina nufin taro <laughs> don haka kin ga babu zuwa balsa kiyaye nisan akalla mita ɗaya tsakanin ka da wasu yin atishawa ko tari a cikin kusurwar hannu ko amfani da wannan abun da ake kira mushuwar sai ku sa shi cikin shara da kuma wanke hannuwa da ruwa da sabulu so da yawa a rana gaskiya kawata kin san a sauraron kimani wannan cutar har ta ga bani tsoro wallahi. Menene abin jin tsoro a nan? Ku zamna gida sai ku bi dokokin kariya shi kadai ne abin yi. Na gode in Allah ya yarda zan amfani da wa'annan shawarwarin da kika bani kuma zan gaya ma iyalina insha Allahu ma babu wanda zai yi ta. Yawa yayi kyau gora za ku iya fita in ya kama dole fa amma kusa takunkumi da ake kira bavet a hanci da baki. Na ji na ɗauka duk abin da kike gayi kuma zan saurari abubuwan da duk ake yi na jan hankalin mutane kuma zan sanar da makwabtana. Tare za mu rage yaduwar cutar COVID-19. Ke zan ma tafiya ta ba za mu rika ganin juna ba kullum. To, na gode gora. Zan kira ki insha Allahu don in faɗa miki sakamakon wannan mura da ke damu. To, Allah ya sa mu raddaice. Amin. mata filin mata.